wanda cikin ikon shi da yaddan shi ya dawo da mu wannan wuri mai albarka ɗaya daga cikin ɗakuna na allah maɗaukaki wanda ake kira da agga islamic center wanda a yau muke sha uku ga watan shida shekara 1443 hijira na manzon allah sallama wanda kuma ya zo daidai da sha shida ga watan ɗaya shekara 2022 miladiyar annabi isa alaihi salam yau lahadi rana ne da muke karatun littafin hikbatun minat tarih na uthman muhammad khamis da fatan allah ya sami shi a mizan na hasanat fasli da muke karatu a ciki shine dangane da ƙadiyya da ta faru na kashe sayiduna Uthman wanda za mu tashi ne a shafi na 107 shafi na 107 eh, satin da ya gabata mun fara karanta kaɗan daga cikin wannan shafin eh, abin da yake cewa kaifa kutila Uthman radiyallahu an duna an a anhu ahadun min sahaba ta yadda aka kashe Uthman Allah ya kara mishi yadda ba tare da wani cikin sahabbai ya samu daman bashi kariya ba التعليل الأول دليل فرقه أن عثمان هو الذي عزم عليهم بهذا فأمرهم أن يغمدوا سيوفهم ونهاهم عن القتال واستسلم لقضاء الله تبارك وتعالى wa Ya ce abin da ya faru shi Uthman bin Affan ne wanda ya dage ya cije wajen hana sahabbai su bashi kariya a matsayin shi na shugaba fa amarahum an yi suyufahum wani hahun anil qitali ya umarci dukkan mai ji da biyayya a gare shi da ya mai da makamin shi sannan ya hana su kada su taɓa kowa wastaslama liqada'illahi tabaraka wa ta'ala ya miƙa wuya ga hukuncin da Allah ya riga ya kaddara maɗaukakin sarki wa kadarihi da kuma kaddara wacce Allah ya riga ya hukunta ta wa ya yadullu ala amrayn ithnayn yace wannan yana nuni zuwa ga abubuwa guda biyu abinda Uthman ya yi al na farko shaja'atu Uthman wannan yana nuna jaruntakan Uthman wathani na biyu rahmatuhu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallama tausayin shiga al'umman annabi Muhammad tsira da aminci su tabbata gare shi na farko jarunta shi yasa a matsayinsa na shugaba ba wata jiha yake mulka ba yana mulkan dukkan wasu ƙasashe da suke ƙarƙashin musulunci a wannan lokaci amma kuma ya hana cewa kada a basa difa domin gudun wajen kare shi kada a zubar da jinin mutane da yawa tunda an riga an sani wayannan mutanen shi kaɗai suke nema to sai ya ga gara ya haƙura eh, su zub da jinin shi akan wajen ƙoƙarin kare shi a zub da jinin mutane da yawa ya ce li'annahu a daraka anna ula'ika a arabun ajlafun wa annahum mufsiduna saboda Uthman ya riga ya fahimci waɗannan mutanen ƙauye waɗanda suka zo mun karanta cikinsu babu wani mutumin madina babu mutumin makka sun ɗebo gayya ne daga su misira da kufa da waɗansu wurare. ya ce mabarnatan mutane ne abin da yake cikin zuciyoyinsu shine nufin barna daman mufsidi shi kullum yana neman illoli a cikin rayuwar mutum zai bibiye ta gaba daya ina inda illa yake in zai samu kuskure ɗari kuskure ko da tare samu gyara tare daidai da ya samu kuskure guda so da wannan kuskuren zai makale saboda ya aiwatar da ɓannansa. saboda ya zartar da bannansa wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun sai su yi ikirarin gyara su yace waɗannan mabarnata ne fara'a annahu law qatalahum sahabatu sai na Uthman ya ga cewa ko da an bar sahabbai su yake su lakanatil mafsadatu a'zama min qatli rajulin wahidin to barnan zai fi yawa a sakamakon yaƙi gara kashe mutum guda wala rubba man tahal amru ila qatali adadin kabirin min sahabati al'amarin zai bayu ya zama an kashe mutane da yawa cikin sahabbai don zai zama yaƙi kenan wa ta'addauna yata'addawna ila intihakil a'radi kuma abun zai haifar da a keta alfarma mutuncin mutane masu yawa saboda ya ga yadda matan manzala sallama su ya tashi su safiya su ummu habiba suna kai kawo wajen sai sun shiga da ruwa gidan uthman a nan ma ummu habiba ta taho suka tare eh, bagla alfadarinta suka buge ruwan da ta ɗebo ya zube wani riwaya suka mari wannan alfadarin nata har ya yi bore yana tsalle da ita eh, so uthman ya ga cewa shi ya sama daga ƙarshe da ya rage kwanaki uku a kashe Uthman sai ya yi umarni ya ce a gaya wa matan manzala sallama duka su fice su koma zuwa makka ya umarce su da su koma makka saboda abin da yake tsoro kada wannan fitinan ya zo ya fidda su cikin gidaje ya zama kuma ya shafe su suma to shine yake cewa ya guji zubar da mutuncin mutane kamar yadda sarauniyar ba eh, lokacin da take tambayan eh, rundunarta su ba ta shawara kan cewa ga abin da sakon da ya zo daga eh, annabi suleiman misira suke cewa na hannu ulu kuwatin eh, na hannu ulu ba'asin shadidin ko ulu kuwatin ulu ba'asin shadidin wal ilaiki fanzuri ma za ta amurin suka ce su sun kware a yaki. sannan kuma suna da karfin soja so fanzuri yanzu ya rage ke ki duba ki ga kawai ma za ta amurin wani umarni za ki bayar ita kuma sai ta yi amfani da zurfin tunani sai ta ce innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla Allah ya tabbatar da magana wa kadhalika yaf'alun ta ce ai fitina yaki in ya shigo aka shigo gari so ana barna a cikin gari. masu daraja sai a kaskantar da su wasu ma a kama su a matsayin ribatattun yaki so don haka sai ta yi amfani da wannan fikiran nata so wannan shine abin wanda yake da shekaru mai yawa yake hangowa Uthman dattijo ne sahabi ne na manzala sallama mahallacin alkur'ani ne malami ne cikin malaman sahabbai kuma shugaba ne so don haka abin da zai hango yana duba kullum me maslaha menene don haka zai iya haƙura da abin da zai shafe shi shi kadai na kariyan kansa saboda al'umma su samu tsaro ga baki daya so shi yasa sai yake cewa abin zai kai zuwa ga zub da mutunci eh, wanti habil amwali a zo a lalatar da dukiya idan za a yi fada a cikin madina fara'a annal maslahata an yi kutala huwa wala yi kutala ahadun min ashabi rasulillahi sallama sai ga to abin da kawai zai fi zama gyara shine gara a kashe shi shi kadai ba tare da an kashe wani cikin sabon manzala sallama ba wala tuhtaka hurmatu madinati rasulillahi sallallahu alaihi kuma kar a keta alfarman garin manzo Allah sallama a ce ana sukuwa da dawakai ana yakan juna ana zub da jini a cikin garin da manzo Allah sallama yana kwance a wannan wuri so don haka shine dalilan da yasa Uthman ya hana a ba shi kariya yace at-talilu thani kuma yana daga cikin dalilai na biyu anna adada sahabati كان أقل بكثير من عدد أولئك الخوارج فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على أربعة أماكن yace sahabban ma wanda suke madina masu tunani da ƙoƙarin za su ba da kariyan adadinsu yawansu ya yi ƙaranci sosai akan adadin waɗanda suka shigo khawarijawa waɗanda suka yi bore adadinsu na da yawa ya ninninka yawan waɗanda suke madina saboda kamar yadda dalilin ya tabbatar sahabbai da yawa ba su a madina lokacin lokacin aikin hajji ne da yawa an tafi aikin hajji da yawa wasu kuma suna waɗansu birane so da haka ya ce adadin su ya yi karanci eh, wasu daga cikin sahabbai ya ce suna kano ala arba'ati amakin suna wurare guda hudu almakanul awwal wurin farko makkatu ya ce wasu suna makka li'annan mausima kana mausima hajjin ce saboda wannan lokacin lokacin aikin hajji ne wa kadi kharajal kathiruna lil hajji da yawa cikin mutanen Madina duk sun tafi aikin hajji su kuma masu wannan boren daman shi shine tagen nasu lokacin aikin hajji sun san yadda adadi da yawa ake fita domin a tafi aikin hajji walam Kunu na ba su a Madina lokacin الثاني abu na biyu. بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تمصروا الأمصار عاشوا في الكوفة والبصرة ومصر والشام وغيرها من البلاد yace wasu daga cikin sabon manzala sallama sun koma da zama waɗansu garuruwa wayanda aka kai musulunci wurin wasu sun je koyarwa a wannan wurin shine yace ashu fil kufa akwai wanda suke kufa wal basara akwai wanda suke basara wa misra akwai wanda suke misra wa sham akwai wanda suke sham wa ha min biladi da waɗansu garuruwa ma daban-daban wanda sahabbai suka tafi domin da'awa a wannan wurare na uku anna أن kana kana'fil jihadi, wasu kuma lokacin suna cikin jihadi sun tafi zuwa kaman jihadin Romawa da wasu yankuna daga Farisawa yace so wasu kuma suna wannan wurare almakanu rabi wuri na hudu humul ladina kanu fil madinati wa lam yakun adaduhum mukafi'an li adadi ula'ikal khawarij yace su ne wanda suka rage cikin madina ba su da yawa yawansu ba zai iya fiskantan adadin wayannan khawarij din ba anna sahabata ba'athu auladahum lid-difa'i an uthmana وما كانوا يتصورون أن الأمر يصل إلى القتل yace kuma sahabbai da yawa sun turo ‘ya'yayensu saboda su tsaya su ba da kariya ga Uthman bin Affan sannan da yawa cikin sahabbai ba su ma tuna cewa al'amarin zai kai har wannan matakin ba kawai iya tunaninsu sun zo ne su yi bore su yi su fita su koma garuruwansu kamar yadda a baya mun karanta sun taba irin wannan bore din suka koma ba su tuna cewa abin zai kai har ga kisa ba wa inna ma hisarun wa inadun suna ga kawai bai shige a zo a kewaye gidansa a yi hayaniya daga ƙarshe kuma a tunaninsu ba wanda zai iya fuskantar Uthman da tunanin cewa zai taba shi balantana wani abu wa ba da zalika yarji'un bayan suna tunanin bayan sun gama wannan hayaniyan duk za su koma kuma garuruwansu amma annahum eh, yatajarra'una wa yaqtuluna Uthman bin Affana ba sa tunanin za su iya karfin eh, hali ta yadda har za su zo su nufaci kashe Uthman Allah ya kara mishi yadda فكان بعض الصحابة لا يرى ya الأمر ila إلى هذه daraja yace da yawa cikin sahabbai ba su taɓa tunano cewa ma wannan al'amarin zai iso wannan wurin ba وأرجح هذه الأقوال الأول وهو أن عثمان رضي الله عنه هو الذي منعهم من قتال أولئك الخوارج استسلام ما استسلاما لبشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم yace sannan mafi rinjayen abu shine lalle shi Uthman Allah ya kara mishi yadda shi ya hana kowa ba da difa shi ya hana kowa ɗaukan makami ya hana su mana'ahum min qitali ula'ikal khawarij ce kar a taɓa wasu daga cikin wayannan khawarij mun karanta hatta sallah lokacin da suka nada limamin su su wayannan wayanda suka zo bore din suka naɗa limamin su suka hana Uthman jagorantan sallah masallacin sallama da mabiya Uthman wasu cikin sahabbai suka shiga suna kukan al'amarin ga Uthman cewa ba za su bi nan sallah ba sai na Uthman ya hana su ya ce ku je ku bi su sallah sallah shine mafi girman al'amari in dai mutum zai yi sallah irin yadda annabi sallama yake sallah ya ce to ku bi shi sallah eh ku bi shi sallah da wannan ne matafiya na sunna suke ganin ana bin kowane mutum sallah inna nara salata khalfa kulli barrin wa fajirin suka ce mutum zai iya sallah bayan mutumin kirki ko kuma fajirin mutumi eh, wanda zai yi sallah shi kadai sallan shi ta karbu to za ka yi bin shi sallah wanda ba za ka bi shi sallah ba to kuma sai dai wanda za ka ce sallan shi ma ba ta karbu ba wanda za ka ce sallan shi shine kawai ma'aunin wane in yi sallah kana da garantin za ka yi cewa sallansa ba a karba ba to yanzu ba za ka bi shi sallah ba amma wanda ba za ka iya cewa ba za ka iya cewa sallan shi bai karbu ba to za ka iya bin shi sallah abin da kawai ake bukata ba za a sa shi ya zama to limami ratibi ba amma ka zo ba ka samu jam'i ba ka tarar yana sallah ka bi shi sallah eh, magabata da yawa sun bi hajjaj bin yusuf a thakafi sallah za mu samu magana akan hajjaj bin yusuf a thakafi a gaba so haka Eh, sai na Uthman ya hana su ya ce su je su bi shi sallah yake cewa sabani a tsakanin al'umma shine fitina mafi girma a samu sabani rarrabuwan kai shine fitina mafi girma shi yasa daga cikin lokacin da Uthman bin Affan ya ga alamun cewa lallai abin da suke yi yana kusa yana dab da za su kashe shi ya shiga je ya rubuta eh, wasiƙa ko wasiya wacce aka same ta so daga cikin wannan wasiya din ya yi jawabin irin yadda ya yi ta haƙuri da wayannan mutane tsawon lokaci saboda kada a samu farraka rarrabuwan kan al'umma eh, mutanen kufa zai tura musu shugaba su yi bore ba su son shugaban ya tambaya a bincike su wa suke so su ce wane suke so sai ya cire wancan ya tura musu wane duka dai saboda a zauna lafiya ya ce ya yi iya ƙoƙari ya ce wannan addini manzala sallama ya zo kuma ya isar da abin da Allah ya ɗora mishi ya bar mutane akan tafarki wanda yake mai haske da daren shi da ranar shi guda ne ya ce abubakar ne siddiq ya zo ya yi iya abin da shi ma Allah ya kaddara zai iya ya isar umarul faruk ya ce shi ma ya zo ya yi iya abin da Allah ya kaddare shi zai isar ya ce to shi ma ya yi iya abin da yake kyautata zaton ya sauke hakkin da Allah madaukakin sarki ya dora mishi sannan kuma ya ɗaukan kan shi haƙuri kan abin da masoyin shi manzala sallama ya masa bisharan cewa ya yi haƙuri a kai yana da sakamakon aljanna so ya bar daga cikin waɗannan wasiyoyi ko kuma eh, rubutu da ya yi so waɗannan mutane bayan dukkan waɗannan kai kawo da aka yi ta yi tsare shi hana shi ruwa da sauransu matan manzala sallama suka yi ta kokarin kawo ruwa gare shi daga karshe shi Uthman ya yi umarni cewa mata ne sallama su fice daga Madina su tafi zuwa eh, Makka saboda abin da yake hararowa shine la'alla lokacin da aka kashe shi za su iya yin bore sannan kuma fitowansu fiskantansu da waɗannan mutane a ce za a fiskanci juna fitina ce wacce take eh, wacce take mai girman gaske so wannan yana daga ciki Eh, Uthman bin Affan radiyallahu an wayannan mutanen sun samu isa zuwa gare shi eh, a waɗansu riwayat sun zo akan cewa eh, ranar takwas ga watan zulhijja shine yawmut tarwiya ranar da alhazi suke fita wani riwaya ya zo da cewa sun samu isa kan shi ranar sallah yawmul hajjil akbar sannan kuma ranar Jumu'a a wannan ranar ne suka kashe shi sannan kuma sun kashe shi ne lokacin la'asar dab da lokacin la'asar hakan nan eh, Uthman bin Affan ya kira matar Sana'ila a ranar Juma'a din eh, yake cewa da ita babu abun da yake gani face ko kuma tabbas yau zai koma zuwa ga Allah za a kashe shi na'ila ta ce me yasa kake faɗan haka me dalili ya ce saboda ya yi mafarki manzo Allah sallama ya gaya mishi cewa yau zai yi buɗe baki a wurinsu tare da abubakarin da umar eh, ya ce mafarki ana sallama ya gaya mishi cewa za ka yi buɗe baki a wurin mu tare da abubakarin da umar so don haka na eh, uthman bin affan ya umarci bayinsa duka da su aje makami duk da kamar yadda ya faru bayan sun gagara bayan sun aje makami don ya yi musu alkawari da suka ki ajewa suka ce ba za su iya ba ya ce dukkan wanda ya aje makaminsa ya zamanto yantacce ba bawa ba daga yau ya samu yanci sai suka aje makamansu amma daga karshe lokacin da waɗannan khawarij suka haura kan katanga suka shiga gidan Uthman bin Affan so bayin wasu sun gagara haƙuri daga ciki waɗanda ake gani fitinan ta same su ba a rasa waɗansu tsirarun matasa ba kamar muhammad bin abubakirin fitina in ta zo takan iya shafan mutumin kirki wani lokaci duk da muhammad bin abubakirin ya janye farko ya shiga cikin wayannan tawaga saboda abu ne na bayani a gamsar da kai a ɗora ka akan abin da yake ba daidai ba lokacin da suke yunkurin shiga cikin gidan Uthman bin Affan Muhammad bin Abubakar sai ya shigo lokacin da Uthman ya ganshi sai yake mamaki yake cewa ya kai muhammad dan abubakar ne siddiq ya ce wani laifi ne kai wa allah da allah yake son ya jarabce ka da wannan fitina ka samu kanka cikin irin wayannan mutane sai ya fuskanci uthman suka tattauna tattaunawa mai tsawo sau daga nan sai ya gamsu sai ya fito kuma yana ƙoƙarin difa ba da kariya don ya tabbata uh, uh, muhammad bin abubakarin yana daga cikin wanda ma ya fuskanci wayannan har aka ji masa rauni wanda yake mai tsanani so tare da su alhassan da alhussein kamar yadda muka karanta eh, a can baya sannan kuma sun kashe uthman a lokacin yana da shekara 82 yana da shekaru 82 so suna daga cikin kaɗan daga ababen da suka gudana so bayan wannan bore da suka yi wajen kawar da Uthman bin Affan kan mulki duk da tarihi ya nuna cewa da yawansu wanda suka fito a cikin wannan tawaga ba su taɓa zaton cewa fitinar zai kai har a kashe Uthman ba kawai manufarsu a zo a yi barazana a yi bore sai kuma ya sauka daga kan mulki shi kenan shine bukatansu wannan mulki so shine abinda ake cewa fitina za ka iya shiga cikinta tana kankanuwa amma kuma sai ta zo ta girma ta wuce tunaninka so shi yasa kullum ka guji abin da yake fitina ka guji abin da yake son zuciya ne saboda kar ka zamanto cikin wanda za su hura wutar abin da za ka yi ta samun sakamakon zunubin shi har zuwa eh, ranar tashin alkiyama so da yawansu ba su tsammanin abun ya kai ga haka ba don bayan kashe Uthman an ce wasunsu da yawa sun fita suna kuka suna nadama amma kuma in aka je duk sahabin da aka samu aka gaya mishi ai ga waɗannan mutanen suna nadama abin da zai faɗa a kansu dukkansu suna karanta ayoyin alkur'ani ne wanda yake martani ne marasa daɗi a kansu wani daga ciki na ga kusad bin abi waqqas da aka gaya masa yake cewa wala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un wani kuma da aka gaya mishi yake cewa إذ قال الشيطان للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب, رب العالمين kaga dukkansu suna nuna nadama ce wacce bayan ka riga ka isar da barna wanda barnan kuma zai ci gaba da wanzuwa sannan kamar yadda babukan da za su zo baya za su ƙara tabbatar muna daga wannan ƙofa ta fitina da suka buɗe to abinda kuma zai biyo baya daga nan tarihi zai canza salo tafiyan tarihin zai canza ababen da za su zo su ci gaba da faruwa saboda lokacin da labarin kashe Uthman bin Affan ya fara shiga cikin garuruwa to kuma sai hankula suka fara tashi matarsa Nahila ta ɗauki rigan Uthman bin Affan wanda jini ya cika ya jika wannan rigan saboda lokacin da wanda ya shigo ya kashe Uthman bin Affan da ya shigo ya kawo sara Uthman ya tare sai ya sare mishi hannu Uthman yake cewa ka yanke hannun da ya rubuta tun daga suratul kaf har zuwa suratul nas eh daga suratul qaf har zuwa suratul nas sannan ita ma na'ila suka sare mata hannu matan Uthman bin Affan so ta ɗauki wannan riga ta naɗe ta sanya shi cikin wani salka sai ta aika zuwa sham wajen mu'awiyatu bin abi sufyan saƙon ya iso jan mu'awiya ranar juma'a mu'awiya cire rigan ya makala a kan membari jini yana diga ya hutu ba so a wannan lokacin hankalin mutanen sham ya tashi mayaka wanda suka fita da niyyan za su je neman fansan uthman bin affan mutum dubu saba'in daga sham ƙaƙa ya tada runduna sojoji mutum ɗari biyu haka kowane sahabi da yake wani wuri da yake mulka ya tayar da nashi so ababen da suka zo suka ci gaba da faruwa a baya bayan faruwan wannan fitina sai zamanto wannan fitinar ita ce mabudin fitina ita ce mabudin fitina so haka wani lokaci al'amarin shaidan yake zai bude maka wani tarko abin da zai nuna maka cewa abin kankani ne yanzu da an yi za a gama sai ka haddasa wutan abun kuma shi kenan ya ci gaba da ruruwa kenan kamar yadda ya faru da 'ya'yan annabi adam ɗaya ya kashe guda ɗaya daga cikinsu ya dawo kuma yana nadama so don haka aka nan suka eh, zub da eh, jinin uthman eh, bin affan sannan kuma abinda suke bukata ba su cimma abinda suke so ba so bayan kashe uthman bin affan ba yadda za a yi kuma a ci gaba da zama babu shugaba tunda manzala sallama ma ya yi wa fati kuma aka naɗa shugaba a bayansa so da haka bayan kashe shi duk da sahabbai da yawa sun nemi su janye daga karban wannan shugabancin hadda na ali ya nemi ya janye ya kulle kanshi da kyar sahabbai suka ta rarrashi da bashi baki sannan ya bude aka masa mu baya. so shine abin da karatu na gaba zai ci gaba da ɗora muna yake cewa alfaslun rabi eh, fasli na hudu shine khilafatu أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه من سنة خمس وثلاثين إلى أربعين yace wannan fasilin shi kuma zai muna bayanin tarihin abin da ya faru a karkashin A'a aliyu bin abi talibin tun daga shekara ta talatin da biyar bayan hijira na manzala sallama zuwa kuma shekara na arba'in domin an kashe Uthman ne a shekara na 35 bayan hijira na manzalla sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kamar yadda a baya mun karanta wayannan ababen da suke ta faruwa ababe ne wanda annabi sallama ya riga ya yi ishara ya gaya ma wasu cikin sahabbai tun daga kashe Umar bin al-Khattab mun karanta a baya eh, hadithin khuzaifa da wasu cikin sahabbai eh, manzala sallama ya gaya musu cewa Eh, eh, kofan kyauren al'ummansa shine umar wanda kuma za a balla wannan kyaure bi ma'ana shine kashe umar bayan kashe shi daga nan kuma ya yi wa uthman shi ma eh, wayannan musharat inda yake cewa Bashir biljanna janna ala balwa takun in ka je ka masa albishir da aljanna akan wata fitina da za ta faru suna haka bayan kashe shi aka naɗa ali sai yake cewa almabahathul awwal darasin farko aliyu bin abi talibin fi satur zai kawo muna wa takaitaccen tukun na farko kamin ya kawo muna ababen da suka faru bayan hawan sayyidina ali so ga dan takaitaccen tarihin wane ne aliyu bin abi talibin yace ismuhu wa nasabuhu sunan shi da kuma dangantakan shi huwa aliyu bin abi talibi bin abdul muttalib bin hashim bin abdi manafi ibnu ammin nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sayyidina ali shine aliyu dan abi talib sannan kuma dan Abdul mutallibi daga nan zaka san abin babu nisa in aka ce muhammad bin abdullahi bin mutallib ko sai a ce aliyu bin abi talib bin kakan eh, kakansu guda da manzo Allah sallama shi kaman kani ne wajen annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi binu hashim abdul mutallib kuma dan hashim binu abdi manafi dan abdi manafi sai ce ibnu ammin nabi sallama shi dan baffan manzo Allah sallama ne da baban aliyu bin abi talib da baban manzo Allah sallama yaya da kani ne uwa da kani ne yace wa zauju sayyidati nisa'il alamina kuma na ali shine mijin matar shugaban matan duniya ga baki daya ita ce fatima bintin nabi sallallahu alaihi wasallama ita ce fatima diyar annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi wa abu sibtaini kuma shine baban jikoki guda biyu jikokin manzo Allah sallama wanda su ma annabi yake cewa shugaban samarin aljanna ko sannan kuma eh, su ne alhassan wal husaini allah kara musu yadda ummuhu mahaifiyar sayyidina ali ita ce fatimatu bintu asadi bin hashim bin abdi manafi ita ce sunanta fatima yar asad bin hashim bin abdi manafi a cikin nasabar mahaifiyanshi shi ma akwai abin da za mu gano shine daga aka ce fatimatu bintu asadi sai aka ce bini hashim asad din dan hashim ne shi kuma abdul mutallib dan hashim ne so shi gefen baba da gefen mama duka ya hada da manzo Allah sallama eh shine yake cewa huwa awwalu hashimiyin yuladu min hashimiya shine farkon bahashime wanda gaba da baya bahashime ne eh gaba da baya shi ma mahaifiyarsa hashimiya babansa hashimi eh, ya zama ya haɗa dangi da manzala sallama ta duka wayannan bangarora guda biyu shine aliyu bin abi talib wannan yana daga cikin nasaba wanda yake mai girma sosai yana daga cikin nasaba wanda yake mai girma sosai kunyatuhu eh, alkunya Eh, larabawa kamar da muka ambata sukan kira mutane da alkunya ba sa son su kama sunan mutum musamman babban mutum kai tsaye suna ga kamar ba darajantawa ba ne ko da aboki ne wannan al'ada ce amma al'ada ɗabi'a ce wacce take kyakkyawa musulunci bai yi faɗa da ita ba mutum ka girmama sa ka darajanta shi don haka zai ce baban wane abuwa ne ko abuwa ne abuwa ne wannan shi ake kira kunya sannan kuma malamai suka ce halatta shari'a ko da mutum ba shi da ɗa zai iya sa kansa suna baban wane eh, abin da yake guri ne abin da yake so ne sai ya sa kanshi suna abu abdullahi ko abu mas'ud abin da ya masa daga cikin sunaye ya ce alkunyansa ana kiransa abul hasani baban alhassan wa kannahu nabi sallama bi abi turab manzo Allah sallama ya sanya masa alkunya bi abi turabin abi turab haka nabi sallama ya kira shi shi yasa sayyidina ali ya ce ya fi son wannan alkunyan akan kowane suna da zaka kira sa saboda manzo Allah ne ya kira shi da wannan sunan eh abu turab annabi sallama ya kira shi da wannan sunan kama abu huraira abu huraira ya ce ya fi son ka kira sa suna da abu hir saboda haka ne sallama ya kira shi huraira kyanwa ko hir kuma shine mazuru kenan ko e, so duk abi ne guda ɗaya wannan alkunya ba shine asalin sunan mutum ba eh ko a cikin al'adar mutane da yawa za ka samu ana kira wani za a ce ɗan ladi amma yana da sunan shi ko ɗan liti yana da kuma shi ma sunansa da ake kiransa da shi sannan yana daga cikin alkunya manzo sallama ya kira su abu turab baban turbaya saboda wata rana ya je neman shi gidan shi annabi sallama ya sallama ya tarar da ɗiyarsa fatima ya tambaye ta ina ɗan dan uwanki sai take cewa ai mun ɗan samu bacin rai da shi yanzu sai na ga yi fushi ya fita annabi sallama sai ya wuce neman shi sai ya je masallaci saboda ɗabi'an sahabbai shine yawancin mutum dai ba gida yake ba ko kuma ba wajen fataucin shi ba to ka neme shi a masallaci eh ka neme shi a masallaci saboda su ne wurare mafi albarka wurare mafi albarka a can cikin suratul nur Allah yake cewa fi buyutin adinallahu an turfa wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil gudu wal asal bayan ya kawo Allahu nuru samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujaja az zujajatu kaannaha kawkabun durriyun يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء aka دوك أكجسنا magana أكان حسكي da yadda Allah yake haskaka zuciyar ɗan adam da yadda daga ƙarshe bayan ya gama magana akan haske sai ya faɗi su waye suke neman za su iya samun wannan haske sai ya ce rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah wa iqamis sala wa ita'iz zaka wasu irin mazaje ne wanda kasuwanci saye da sayarwa baya hana su kuma daga ambaton Allah baya toshe su daga tsayar da sallah bayar da zakka da kaza da kaza da sauransu bayan an faɗa kuma sai aka faɗi to kuma a ina ake nemo hasken sai ce fi buyutin adinallahu an turfa wa yuzkara fi hasmuhu sune masallatai kenan so don haka yana daga cikin ɗabi'an magabata yawan lizimtar masallaci yawan lizimtar masallaci sannan za ka tsira daga alkhairi za ka tsira da alkhairi mai yawa kuma za ka iya kubuta daga wata fitina mai yawa in ba masallaci kake ba kila bakin hanya na farko ba zikiri kake ba ba sallar nafila ba ba karatu kake ba karshe kuma wani zai zo da gulma a wannan wurin a yi gulman tare da kai sai ka tashi da laifi maimakon ka tashi babu yabo babu fallasa daga karshe sai ka tashi da laifi watakila kuma gulman da za a zo da ita ta haddasar da wata fitina kamar yadda yanzu muka ji sakamakon rikicin da ya faru ga usman bin Affan daga gulma gulma aka fara an ce bai yi daidai ba an ce bai iya ba yayi kaza abu yana ta ƙara ruwa daga ƙarshe har ya haifar da abin da ya haifar so don haka ka guji wuraren da za su haifar da fitina ka kusanci wuraren da ake samun eh, alkhairi shi yasa babban malamin mu nan ya yi muna muhadara mai suna wa ajiltu ka rabbi litarda kai gaggawan ka riga samun yadda Allah kada fushin Allah ya riga samun ka so yaya za ka samu yardan wuraren alkhairat shi ka idan Allah ya riga ya yadda da kai ka samu yardan shi sai ya bude maka kofofin shirya sai ya bude maka kofofi na alkhairat idan kuma kai abin da fushinsa zai riga ya fushi ya riga ya a kanka to sai ka samu wannan fushi daga nan kofofin sharri sai su zamanto su suka fi sauki a gare ka so don haka manzala sallama sai ya tafi neman shi masallaci yana zuwa ya same shi ya kwanta har ya yi bacci Eh, turbaya ƙasa ya buɗe kafafuwansa shine manzo Allah ya ce masa kum abat turab ka tashi baban turbaya so daga nan ya samu wannan eh, alkunya yace aslama saghiran wa huwa ibn thamani sinina alal mash'ur. sayyidina ali ya musulunta tun yana karami saboda an aiko manzo Allah sallama yana dan shekara takwas so kuma daga lokacin ya karba musulunci dama kuma shi a gidan manzon Allah ya tashi eh annabi sallama shi ya rene shi so don haka sai ya karba musulunci ya musulunci yana karami a azwaju ali matayen sayyidina ali akwai tu bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama akwai fatima tsiyar manzo Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi akwai tu bintu abil as akwai umama yar gidan abul as wa ummuha zainabu bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mahaifiyar umama ita ce zainab yar manzon allah tsira da aminci su tabbata a gare shi kenan sayyidina ali ya auri fatima yar manzon allah ko sai kuma ya zo ya auri jikan manzon allah bayan rasuwan fatima kenan sai zamanto ita fatima khala ce yafen doce take a wajen ita ɗaya mata na umama. amma ba za a haɗa su ba a shari'a lokaci guda zan haka shi yasa sai bayan rasuwan fatima kuma sai aka ba shi ita wannan shine yake cewa ba da wafati khalatiha bayan rasuwan yafen don ta fatima sannan ya aure ta sai kuma kaulatu bintu jafar bin qais sai kaula yar ja'far bin qais sai kuma laila bintu mas'udin sai kuma ummul banina bintu hizam sai asma'u bintu umaisin sai as-sahaba'u bintu rabi'a sai ummu sa'id bintu urwa auladuhu ya'yayansa adh-dhukur maza ya'yayansa maza al daga cikin mataye da aka kirga wasu sukan rasu kamin a aure wasu akan iya rabuwa da wata kamin a aure wata shi yasa zamu ga adadin ya kai takwas الذكور أنسى مزا الحسن دا الحسين الحسن دا الحسين كسان كوايا سانسو محمد الأكبر سنة أكوي محمد الأكبر كينا ينا دا محمد سمد دايا أكوي كما أبيد الله أكوي تنسى ميسونا أبيد الله أكوي أبو بكرين وان دي وسيدنا أبو بكر تقرا دشي سو kaga wannan yake nuna da sayyidina ali da su sayyidina abubakarin yadda جونا دا da مجونا شينا سكانين سوري idan kana girmama mutum kana ganin darajansa sai ka yi mishi takwara ko sai ka yi mishi takwara me yasa dukkan mu ba wanda yake sanya wa ɗansa suna ya ce ƙaruna eh, ko hamana akwai wanda yake sama ɗansa suna hamana saboda babu daraja bai yadda da shi ba baya fatan ɗabi'unsa so don haka amma wanda kake fatan ɗabi'unsa kake son ɗanka ya gaji irin halayensa sai ka yi mishi takwara saboda shi ma'anan suna shi yasa Nabi sallama ya hana a sa ma yaro suna mara kyau saboda shi magana da kake gani kamar addu'a ne so a sa wa mutum suna mai kyau a yi ta kira a yi ta kira kamar addu'a ne ake yi gare shi so haka kuma in ka sa mishi sunan banza kowa zai ta kira zai ta kira maganganu suna da tasiri a cikin rayuwar mutane yana da abubakirin akwai al'abbasul akbar yana da al'abbas babba yana da abba sama akwai uthmanu shine ja'farul akbar eh, sannan kuma akwai uthman akwai kuma ja'farul akbar yayi wa sayyidina uthman ma takwara sannan kuma akwai abdullahi akwai yahya akwai aunu akwai umarul akbar yayi wa sayyidina umar takwara shine eh, umarul akbar sannan kuma akwai muhammadul ausat akwai muhammad al asghar wayannan yana daga cikin ƴaƴayensa eh, maza al inath 'ya'yansa mata akwai zainabul kubura akwai ummu kulthum al kubura akwai ruqayya akwai ummul hasan akwai ramlatul kubura akwai ummu hani akwai maimuna akwai zainabu sugura akwai ramlatu sugura akwai ummu kulthumi sugura fatimatu sannan umamatu khadijatu ummul kirami ummu salama ummu ja'afarin sannan kuma jumanatu akwai kuma nafisa wayannan suna daga cikin 'ya'yansa rayuwa ya albarka kenan eh insha Allah saboda ya'ya kaman ƙarin rayuwa ne ga mutum ya'yan da ka haifa nagari ka mutu suna aikin alkhairi sai a ci gaba da baka ladan aka ce wanda bai son ya mutu to ya tarbiyyantar da ɗan shi ya tarbiyyantar da ɗan ya zama ɗa nagari so aikin da ɗan ya yi za a bashi saboda allah maɗaukaki sarki ya ce wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura dan adam ba, abinda za a bashi na aiki ba zai samu komai ba sai abin da ya aikata ɗa yana daga cikin aikinka idan ka tona rijiya bayan ka sai ana amfana da rijiyar sai ana amfanuwa da wannan rijiya din ba aikinka ba ne za a baka wannan lada din ko idan ka gina masallaci bayan ka so haka ma ɗanka yake alwaladu min kasbil ab haka manzo Allah ya ce yana daga cikin aikin uba so don haka abinda ka bari na tarbiyya manzo Allah ya faɗa cikin hadisi yake cewa idan ɗan adam ya mutu in qata min amalihi illa min thalathin ko shine akwai ilmun yuntafa'u bihi waladun salih yad'u lahu akwai sadakatun jariya sadaka jariya gina masallaci makaranta eh, ruwa da ake amfana da shi da makamantansu sannan kuma akwai ɗa nagari ko ya ta gari sannan kuma akwai ilmun yuntafa'u bihi ilimi da ake amfana da shi ilimin da ka koyar ilimin da ka koyar malamai su magana ilimin da ka koyar ba dole wai ka karanta littafi ka fassara wa mutane ba a ko ka sayi littafin ka ba mutum ya je nemi ilimi da shi ka koyar da shi ne eh, kai ko da alli ka saya ka kai makaranta aka yi rubutu aka rubuta ma yara ayoyin alkur'ani suka haddace ka koyar da su ne kullum suka je yanzu ya rage kai ne zaka duba ka ga me zaka iya littafin za ka yi sawa ka koya a alli za ka yi saya kai makaranta a takardu za ka je ka saya ka ka koyar da su da makamantan wayannan so don haka da yana daga ciki idan rayuwa ta yi albarka yayaye sai su zamanto nagari sai kai ta samun ayyuka na lada daga bangarora daban-daban amma ba ɗanka ba to ya yi maka addu'a kawai ko ba ɗanka ba ba ‘yarka ba su yi maka addu'a kawai addu'ansu Allah zai iya amsa zai karbi addu'ansu amma su yi aiki su ce aje a baka ladan aikin ai baya daga cikin ɗanka in qata min amalihi illa min talatin baya daga cikin ladan aikin shi wani malami yake cewa wasu sun zo da neman fatawa cewa wani abokinsu ne mawadaci bai gina masallaci ba ba makaranta ba bohol har Allah ya karbi rayuwan shi kuma gashi yana da dukiya mai yawa sai suke ga ya kamata a samu abin da zai dinga kai mishi lada sai aka tara ya'yan shi aka ce to mahaifinsu bai bar komai ba don haka ana ba su shawara a gadon da aka raba su haɗa kuɗi su gina mishi makaranta ko kuma masallaci sai suka yi haka haka duk suka watse ba za su iya ba sai abokan shi suka ce to tunda 'ya'yan sun ki su za su iya za su haɗa kuɗi su gina mishi saboda ya samu ladan shine suka zo neman fatawa aka ce a ko kun yi ba za a ba shi ba Eh, sai dai ku a baku yayan shincen ne kadai za su iya ya samu eh, wannan ladan so don haka ƴaƴaye alkhairi ne idan aka musu tarbiya fadailuhu yana daga cikin falalan na ali yace yumkinu taqsimu fadaili ali radiyallahu anhu ila thalathati aqsam yace zamu iya kasa murarraba falalan ali bin abi talibin zuwa gida uku na farko akwai fada'ilu khasatun bihi falalan da shi kaɗai ya shafa akwai fada'ilu lahu ma'a alil baiti falalan da kuma na alul baiti ne amma shi ma yana ciki yana da kaso a ciki ko tunda shi ma ɗaya ne daga cikin alul bait sannan kuma akwai fada'ilu lahu ma'a ammati sahaba falalan da ya shafi dukkan sahabbai shi ma yana ciki tunda sahabi ne so shi ko ta ina yana da kaso a nan yana da kason shi shi kadai a can kason alil baiti yana da shi a ciki kason sahabbai yana da nasa a ciki awwalan na farko alfada'ilu alkhassatu bihi falalan da sun keɓanci ali shi kadai faminha daga cikin su an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama daga abu huraira waye yake faɗan falalan sayyidina ali anan abu huraira so don haka yana daga cikin ishkali abinda waƙi'a za ta karyata kanta wani ya ce maka tsakanin ali da abu huraira babu jituwa ga abinda abu huraira zai faɗa akan sayyidina ali abu huraira yake cewa manzon allah ya faɗa yawma khaybar ranar yakin khaybar annabi ya ce la'utiyanna rayata rajulan yuhibbu allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu wa rasuluhu manzo allah ya gobe in allah ya kai mu zan bayar da tuta a hannun wani mutumin da mutumin na son Allah da manzon shi Allah da manzon shi kuma suna son mutumin kamar yau ana gobe za a tafi khaibar sai manzo Allah ya faɗi aka ce gobe zan bada tuta a hannun mutumin da yana son Allah da manzon shi Allah da manzon shi suna son wannan mutumin cikin riwaya manzo Allah ya ce kuma Allah zai bada nasara ta hannun shi sabai suka tafi kowa sai gagara bacci kowa yana tunanin wani mutum ne wannan falala ne mai girma ana jiran gobe ta yi a zo a gawaye kowa kuma yana gurin ina Allah ya sa ni ne sai na umar ya ce bai taɓa neman shugabanci ba sai a ranar eh, ya ce da sassafe suka yi samako eh, ka buga samako sai ka zo ka tarar wasu su riga ka kowa yana son ya annabi fito ya ganshi sai a bashi ya ce ya zauna a majalisa mutane sun taru yana digirgine shine ka zauna kan dunduniyanka ko diddiginka saboda ya ƙara tsayi in an tashi a hango shi can manzo Allah sai ya tambaya ina aliyu bin abi talib sai aka ce ai bai zo ba idon shi yana ciwo kaga shi aka kaddara ma kaddaran ka ko kana gida za a nemo ka ko ko kai sama ko kuma in ba naka bane zaka hakura aka ce na aliyu bin abi talib aka ce yana gida idon shi na ciwo manzo Allah ya ce aje a taho da da shi so abin da ya burge sahabbai suke son wannan abin suka ce ba gabar da aka ce ma tukunna mutumin na son Allah da manzon shi ba saboda kowa ai yana ji a ran shi yana son Allah da manzon shi so amma gaban da aka ce Allah da manzonsa suna son wannan mutumin wannan kamar wani shaida ne cewa Allah na son ka yanzu kana ta kokari ne Allah ya so ka duk abin da kake neman soyayyar Allah kake a gare ka to wannan sai aka bada tabbacin shaida so da aka sai manzo Allah ya baiwa Aliyu bin Abi Talib so kaga wannan falala ne shaida ce mai girma wa minha daga cikin falalan shi Ya ce an aliyin kala kala rasulullahi sallallahu kala rasulullahi li na ali ce manzon Allah ya gaya min la yuhibbuka illa mu'minun wala yubghiduka illa munafiqun ce manzon Allah ya ce da ni babu mai son ka sai mumini ya kai ali babu kuma mai kinka sai munafiki so shi yasa idan wani yayi da'awar cewa wani cikin sahabbai ya ki ali karya yake bai da hujja sai kawo dalili saɓani daban da kuma ƙi na'am saɓani daban da ƙi shi yasa ana iya samun saɓani tsakanin mata da miji ko ana samun saɓani yanzu za ku iya samun saɓani watakila kai da iyalinka amma da za ka fita gida sai a ce wani ya zo ya mata ba daidai ba ina za ku ragu sai inda ƙarfinka ya kare? so don haka sabani daban ana iya samun sabani saboda wani dalili so don haka manzo Allah ya ce ba mai son ali sai mumini babu kuma mai kiyayya da shi sai munafiki malamai suka ce to munafunci kala biyu ne akwai nifaqul akbar akwai nifaqul asghar wanne ne ake magana a nan akai nifaqul asghar shine nifaqul amali ko annabi ya faɗe shi cikin wani hadisi alamatul munafiq thalathun ko idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wannan ba babban munafunci ba ne in yi alkawari ya saba alamomi ne na munafunci eh, babban munafunci shine wanda mutum zai bayyanar da imani ya ɓoye kafurci eh, a cikin zuciyarsa yake cewa wa min ha daga ciki an sa'adi bin abi waqqas radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة min musa illa annahu la لا ya بعدي Eh, manzala sallama ya faɗa wa sayyidina ali cewa kai ali a wuri na kamar matsayin haruna ne ga annabi musa sai dai babu annabi a bayana so wannan shi ma falala ne ga sayyidina ali shi ma wasu suna fassara shi su ce ai to kenan ali shi ya dace da kalifanci tun daga abin da aka ce to amma ba shi da abin da yake wannan ma'anar hadithi ba saboda ai annabi musa da haruna musa bai gaji haruna a bayan haruna ma shi ya riga annabi musa rasuwa eh so da a ce aruna shi ya zama bayan annabi musa sai a ce to zai iya ɗaukan wannan ma'ana ɗin ashe kenan ma'anan zan fita saboda manzo Allah ya faɗi wannan ne lokacin da za a tafi ina ga tabuka sai ce masa na ali zan barka jiran gida kai za ka rike madina kamin mu dawo sai na ali ya ce ya manzo Allah ni kuma ka bar ni a cikin mata a kwashi mazaje duka tafi jihadi da su sai manzo Allah ya ce baka son ka zame min kamar matsayin haruna a wajen musa haruna da zai tafi gani da Allah wa ya bari rikon gida Eh, annabi Musa da zai tafi gani da Allah waya bari Harun ko e shi aka bari rikon gida to shine abin da yake nufi zan tafi ta buka zan barka kamin in dawo wannan eh, matsayi ne na ana raye duka kalifanci ne haruna yake yi wa musa in musa ya tafi wani waje so wannan shine abin da ma'anar hadithin yake fitowa a fili so ina ga kuma za mu takaita akan wannan hadithi din saboda lokacin sha Allah ta'ala